sunana aminu waziri gumau um, ne malami ne a sashen ilimin kimiyya da fasaha na bangaren ilimin yanayi abinda ake kira da turanci environmental science a kwalejin nan na kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayya da ke nan bauchi to malam aminu waziri gumau menene walƙiya to babban magana shi walkiya a a kimiyyance a masu ilimin kimiyyan yanayi abinda aka samo shine lokacin da hadiri ya haɗu za a yi ruwa ko an fara ruwa shi ƙwayan ruwan yakan haɗu da haske yakan haɗu kuma da irin halittu na tsirrai ko wasu sandararrun halittu wanda a haɗuwansu ɗin yakan kawo ɓangaren lantarki akan ce eh, um, ɓangaren positive wannan ɓangaren negative in waɗannan ɗin suka haɗu da ƙarfin iskan da yake cikin eh, sararin samaniya da yanayin zafi da sanyi da ke cikin sararin samaniya da waɗannan ƙwayukan ruwa ɗin da tururi da na da ke faruwa gwamatsonsun da yake faruwa shi yake kawowa akan samu kaman haɗuwan eh, wa'annan da suke ɗauke da na'uran positive da wanda suke ɗauke da na'uran negative in suka haɗu shi ne yake ba da wannan kama a ce spark ban san me za a ce da hausa ba irin kamar tartsatsi in suka haɗun nan ga kuma zafin iskan da canjin wannan zafin da wannan mai zafi wannan mai sanyi da kuma karfin gudun da sauransu shi kan kawo wannan tarzatsin to wannan ya kamfa shi ne yake yin karfi sosai to sai ka ji wannan sai ka ga wannan walƙiyan to a ƙiyasce a kimiyya dai wannan walƙiyan yana da ƙarfi sosai wanda in a tafiya ne akan ƙiyasta irin lokacin da kaga ga ɗin nan na hasken nan to eh, ƙarfinsa na tafiya yakan kai wajen kusan mil mil dubu biyu a cikin abin sa'a ɗaya to da yakan ba da caji na lantarki in wannan wanda muke kira positive da negative din suka haɗu kamar ka ɗauki wayan wuta ne eh, yawa ka haɗa mai wayan ja da mai wayan baki wannan ya ɗauko karan na positive wanda negative in ka ɗan goga su za ka gayatar da tsi to kamar haka ne yake faruwa a sararin samaniya lokacin da hadiri ya haɗu ɗan wannan kwayoyin ruwan da yake abin nan da haskensa da iska da wannan eh, eh, sauran kwayoyin halittun da suke cikin sararin samaniya da kuma tsirrai da gine-gine da yanayi da suke ƙasa su suke ba da wani yanayi wanda shi zai wannan zai ba da ɗaya yanayin positive current wannan ɗaya zai ba da yanayin negative sannan da haske na in suka haɗu in suka gogi juna to shine yake a kimiyyance shine wannan suka ake ake aka tabbatar da yake kawa walƙiya to walƙiya tana da wani misali wani amfani ne ga yanayin muhalli ko mutane eh akwai akwai eh, tana da amfani sosai amfanin da illan da ya kamata ɗan adam ya sani shine shi dai kamar yadda na faɗa walƙiyan tana iya tafiyan kilomita dubu uku a cikin sa'a ɗaya saboda haka a kimiyyance inda za a samu wani hanyar na'uran da za a iya adana ƙarfin wutar lantarkin da ke cikin wannan ba ƙaramin amfani zai yi ba a ta ɓangaren amfani kenan muke magana yawwa kuma sai maganan ta ɓangarorin illa da yake da shi shi eh, an sani shi hasken hasken walƙiya in ya samu ɗan adam ko wani halitta yana iya yi masa illa in bai samu abinda za a iya cewa wanda zai tare shi ba da turanci ana ce masa kaman wani kaman ko wani kwandakta haka in kaman hasken ya bugi mutum ko ya bugi wani itace ko ya bugi wani dutse ko gini ko na abu hasken in ya bai samu wani abun da ya kama shi ya kai shi har kasa ba to yana iya wargaza wannan abun walau ko gini ko mutum ko wani bishiya ko wani tsirrai ko na abun nan da in ya same shi wannan hasken to shine yakan kawo shine daga baya sai a ce a hausance sukan ce ai tsawa ya bugi wani ko ya faɗi a kan mutum ko ya abin to irin wannan irin wannan ɗin in ya watsu yana illa ma musamman wanda suke da irin cutan da ya shafi hanta ko cutan da ya shafi huhu ko masu cutan da ya shafi zuciya ma don wani irin in ya buga yakan iya yi ma mutane illa irin wannan kuma a wasu wurare in ya fada ko tardatsin ya fada ma jeji yana iya irin sa wutan jeji din da kake gani yanzu yake addaban duniya yana ɗaya daga yana iya sa irin wannan wuta din wuta mai ƙarfi kuma kaga ya kama irin ɗanyen abu ma kaga yana ci to yawanci irin karfin wutan da yake faruwa daga walƙiya yana haddasa irin wannan yana iya haddasa in ya fada kama a teku ma kaga yanayin tekun ya canja ko in ya fada kan kankara irin wannan ya narkar da wuri haka duk yana kawo nan ko kuma ka ga in ya fada kan dabbobi ne ya kashe da yawa duka da yana kawo irin wannan illa din shi walƙiyan don walƙiyan ne ya kan faru in ya fada shi ne daga baya sai a ce ai da tsawa to akwai wata alaka ce tsakanin walƙiya da tsawa din kenan eh akwai a kimiyyance akan sai an yi walƙiya sannan a yi tsawa shine akan ga za ka ga hasken ne tukuna kafin ka ji rugugin abun karan abun da aka ka ji karan so ita walƙiya ita take haddasa wannan ka zo daga baka ji tsawa har wanda mu a nan a ƙasan hausa akan ce ai ko tsawa ya fada akan kan wane ko abin nan don aka yi walƙiyan wannan ƙarfin Eh, wutar lantarkin da ake bara current din shine in ya tafi tare da abin da yake eh, haduwa na dunkulen ruwa da irin wannan sauran halittu da suke cikin yanayin samaniya ya hadu da zafi to shine yakan haddasa irin wannan dunkulallen karan mai karfi da in ya zo ya fada a jikin mutum yakan yi ma mutum illa ko ma gini ko ma gari ko ma itatuwa ko ma wasu manya-manyan gine-gine ko dabbobi ko nabu shine yake kawo irin wannan